barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda shi ne yammaci na biyu ga watan zulka'ida watan sha ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran masu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar kenan sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihi wannan kuma shine darasi na hamsin da uku idan ba manta bijiya mun faro magana ne a cikin babi da yake magana dangane da girmama malamai da manya da ma'abuta falala da gabatar da su akan waninsu kan wannan muke har zuwa hadisi na ɗari uku da hamsin da tara wanda a kansa muka tsaya hadisin abdullahi dan umar allah shi kare da a gare shi wanda ya ce arani fil manami a tasawwaku bi siwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbar min al-akhar فتناولت السواك أو فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته ila al-akbar minhuma anan muka tsaya kun kasa gani hadisin Abu Bin Sa'ib ana bihi jaddihi za mu tashi kan hadisin Abu Bin Sa'ib wa ana Abu Bin Sa'ib bihi an jaddihi anhum قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود حق كبيرنا wani hadisi an karɓo shi daga Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa Allah shi kare da a gare su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce laisa minna man lam yarham sagirana baya cikin mu dukkan wanda baya jin kan karamin mu baya jin tausayin karamin mu wa ya'rif sharafa kabirina kuma baya sanin girman babban mu wato dukkan mutumin da yake ɗabi'arsa shine baya jin tausayin na kasa da shi ko baya ganin girman na sama da shi mazalla Allah ce wannan baya cikin mu ina fata mu fahimta shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wato lafazi ne da ya shafi wa'idi firgita suwa duk laifin da manzon Allah ya ce laisa minna laisa minna man fa'ala kaza laisa minna kaza laisa minna kaza to akwai firgita suwa a ciki domin ta iya yiwa baya cikin mu yan aljanna ta iya yiwa baya cikin mu musulmi ta iya wa ma'anarsa baya cikin mu managarta bayi ta iya yi wa baya cikin mu mu suna. sunna ina fata an fahimta saboda zai iya daukan waɗannan ma'anonin sai yasa kai kunshi firgita su dan haka duk abin da manzon Allah ya ce baya cikin mu wanda aikata kaza to kamata mutum ya yi kokari ya su wannan abun kare aikata ina fata kun fahimta yanzu nan gurin ya kamata kenan ga dukkan kowane musulmi ya ji tausayin na ƙasa da shi na ƙasa da kai ta fuskar shekaru na kasa da kai ta fuskar dukiya na kasa da kai ta fuskar wato kowane irin abu kuma ka girmama wanda yake na sama da kai na sama da kai ta fuskar shekaru na sama da kai ta fuskar dukiya ta fuskar ilimi ta fuskar kowane irin abu kar kai masa hasada kar kai masa kyashi kamar yadda na kasan kuma kar ka azabtar da shi kar ka bashi wahala wannan hadisi na sahihi imam abu dawud da zai sun ruwaito imam turmi zai ce hadisin hasanun sahihi wa fi riwayati abi daud a riwayar abu daud a madadin yace wa ya'rif sharafa kabirina sai ce wa ya'rif haqqa kabirina duk dai ma'anar da yace can ya ce wa ya'rif sharafa kabirina ya gane mutuncin babban ko kuma haqqa kabirina haƙƙin babba daga cikin mutum ya gane haƙƙinsa haƙƙin babban cikin mu kuma shine mutunta shi kimanta shi darjanta shi daidai da yadda ya dace da koyarwar shari'a musulunci وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث وقال huwa hadisin sahih Wani hadisi an karɓo shi daga maimun ibn abi shabib tabi'i ne cikin tabi'ai yace lalle Aisha Allah shi kare da gare ta marra biha sa'ilun wani mutum mai roko ya wuce ta wajenta wato ko mai bara ko mai roko fa tatfu kisratan sai ta bashi kamar rabin gurasa ka balga rabi ka ba mutum rabi wa marra biha rajulun sai wani mutum ya sake wucewa bayan wancan na farko alaihi thiyabun wa hay'a ga tufafi a tattare da shi wa hay'a da shiga ta alamar kamala saboda wancan na farko fa aqa'adathu sai ta bashi wuri ta ce zauna a nan fa akala ta kawo masa abinci ya zauna ya ci fa qila laha fi dhalik sai aka ce dan me kika bambanta su wancan ya wuce kin bashi rabin gurasa ya tafi yana ci wannan ya zo har sai da kika zauna da shi kika bashi kin fada sannan kika bashi yake ci fa qala sai ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah zalla da muncin Allah su karanta bata gare shi da iyalan gidansa ne yace anzilun nasa manazilahum ku saukar da kowanne mutane daidai matsayinsu manzo Allah ya ce ku saukar da kowanne mutane matsayinsu mai babban matsayi a bashi babban matsayi mai na tsakiya a bashi mai na kasa kuma a bashi wani hadisi rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito shi lakin malai ce sai dai kana shi kanshi abu dawud ya ce maimun lam yudrik aisha shi maimun ibn abi shabib wato tarihi ya nuna bai riski na aisha ba dan haka ta yaya zai riwaya dangare ta dan haka sanadin hadisin munqati ne an gane ku wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsali da haka hadisi munqati kuma da'if domin nau'i ne daga cikin nau'ika na hadisi da'if idan an ce munqati an gane ku wa qad zakarahu muslimun fi awwal sahihi imam muslim ya ambaci wannan hadisi a farkon ingantaccen lissafin sa ta'liqan amma ba da sanadi ya kawo shi ba ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq فقال يتي وذكر عن عائشة كاجد لفظ دي أمبتيش وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أنبتو دق عائشة الله شكال داغري تتاتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله يا أمر أن ننزل الناس منازلهم مسوكر دقوة نمتاني دي دي مسينسو وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث الإمام حاكم أبو عبد الله النيسابوري يا أمتونا حديثي أتكلم لبتافنسا معرفة علوم الحديث وقال دي أمتيه سيتي هو حديث صحيح حديثي صحيح أتذكر الأمر حديثي ضعيف كما بدأ amma za a fahimci cewa yana daga cikin sunnar manzon Allah ajiye mutane a matsayinsu a cikin waɗansu hadisan da bai ingantattu ba wannan ba a aikace manzon Allah ya rika ajiye kowane mutum a matsayinsa daga cikin hadisan da zan iya tunowa yanzu yanzu nan manzon Allah na zaune cikin gida wata rana ga wani adadi na sahabbai a kofar gida sun zo suna sallama sun nemi izini aka ce su tsaya a waje sai sai na Abu Bakar da ya sallama ya nemi izini sai manzo Allah ce a ce ya shigo ba sauran suna waje ba Umar ya zo da ya sallama ya nemi izini sai shi ma a ce ya shigo kaga ba ce sauran su shigo ba ina fata an fahimta ce ya nuna matsayin abubakar da matsayin umar ya tsira matsayin sauran in ba haka ba da sai a ce su ma duk kowa shi amma suka zana suna jira abubakar zo shi ko umar ya zo shi kaga wannan ya nuna ajiye mutane a daidai matsayin su hadisi da dama a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan wato zalunci ne kace wai dan mutane ɗaya ne irin yin dama daga cikin yan uwa suke fahimta duk wanda ya fahimci suna sai dauka an zama daya an zama ɗaya kawai sai a kama hannu sai a kafa an zama ɗaya ba wani ba a zama ɗaya ba an fahimta ku matsayin mutane daban-daban akwai wanda za a girma ma saboda iliminsa akwai wanda za a girma ma saboda shekarunsa akwai wanda za a girma ma saboda hidima da yake wa addinin musulunci a karanta masa ku saboda wannan matsayin ga mankatar ɗin da Allah ya bai su, yana gina masallatai yana gina makarantu yana kaza yana kaza gwargwadon yadda mutum ke aikin alkhairi to sai a bashi kima saboda a karfafin shi wajen aikin alkhairi kuma saboda ya zanto zaburar da mutane su yi aiki irin na shi to wannan ita ce ka'ida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa sai duk bayanan nan da zai baka gane ba kenan to to da baka kai wannan tambayar ba da ka gane domin tun da nace abinda hadisin ya kusa ya zo a cikin me wasu hadisai a aikata annabi ya aikata haka amma shin ya ce anzilun nasa manazilahum muka ce bai inganta ba ka ga magana tare da ta kai وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاوريه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجب عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجسد ولا تهكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري wannan abu ba za ku ɗan rage ba ni sai nake jin ta mun ƙara da yawa وعن ابن عباس رضي الله عنه أن كربو عبد الله بن عباس الله شكاري دا أجريش قال عبد الله بن عباس قدم عيينة بن حسن wani mutum mai suna Uyayna ibn Hizn ya zo wato wannan ya zo da shi ba mazaunin cikin Madina bane ya zo cikin Madina ko ya zo cikin garin da Umar dan Khattab ke fa nazala ala ibn akhi sai ya sauka a wurin dan Ɗan uwansa yana da dan wa ko mai suna al-hur ibn qais sai shi uyayna ibn hisn ya sauka a wurin al-hur ibn qais wanda ke dan ɗan uwansa ne wa kana min an-nafar alladhi yudnihim umar radiyallahu anhu shi ko al ibn qais yana cikin adadin mutanen da umar ke kusanto da su wato kenan wannan yanzu da ba kowa da kowa ake kusantowa ba ana kusanto da wadansu wadansu ba a kusanto da su ya a ce idan an tashi daga masallaci za mu yi shawara shikenan sai kowa ce an gayyace shi akwai mai surati wanda lalle da su ya kamata a yi shawara akwai kuma sauran wanda sai dai a ba su umarni su zartas a duk duniya haka ya kamata a yi in an yi wani abu ba wannan bako za a samu rashin tsari in ya kasance da kowa za a yi shawara to za a yi biya a cikin rayuwa ina fata an fahimta yana cikin waɗanda Umar ke kusanto su wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar dama makaranta sune ma'abota majalisar Umar ɗan Khattab sune ɗan cabinet ɗinsa sune ɗan majalisar Umar ɗan Khattab makaranta idan sun ce al-qurra ada ba sa nufin gardawa da suka haddace Qur'ani kadai a'a sun haddace Qur'ani sun kuma san ma'anarsa sun haddace qur'ani sun san hadisi sun san fiqh sun san annasikh wal mansukh sun san asbabun nuzul sun san me aka yi umarni a wancan lokaci na da idan an ce alqurra'u ba wai ana nufin bahar da ta kadai ba ana nufin waɗanda suke sun haddace qur'ani sun kuma san ma'anoninsa sun san fikihunsa sun san kamar dai da na faɗa a baya sun san annasikh wal mansukh dinsa ina fata an fahimta to wannan islami ne daga baya sai ya zo ana cewa al-fuqaha wato ana nufin sun hada biyu qur'ani da sanin fiqh da sauransu amma da an ce qurra'u lokacin sahabbai ana nufin kawai masana to al-qurra'u sune sai kasance yan majalisar Umar dan Khattab abokanan shawararsa wajen gudanar da gwamnati duk abin da ya taso wa ƙasa a siyasa da tattalin arziki da kowane irin abu so yake nema shawara wato wannan me yake nuna mana Umar dan Khattab fa ka tuna shugaba ne ba na ƙasa mai kamar Najeriya ko ƙasa mai kamar Nijar ko Amerika ko Saudiya ba duniyar musulunci gaba ɗaya a lokacin tana karkashin kulawarsa amma su wane ne ƴan majalisarsa exacting members da ake tattaunawa da su kan duk abin da ya tattaunawa kasan su al wa to wannan sai yake nuna maka in dai mutum ya karanci alkur'ani kyakkyawar karanta ba wai karatu kaɗai ba tare da sanin ma'ana to kuma dole ya san siyasar duniya sai dai magidaje ne kawai ya karanta ya rubuta ya shayi amma matuƙar ya karanta ya san ma'anarsa yana bibitar ma'anarsa to ya kamata a tattauna da shi kan abin da ya shafi siyasa a tattauna da shi kan yadda za a warware matsalar tattalin arzikin kasa a tattauna da shi kan yadda za a yi talauci a tattauna da shi kan yadda za a fada da ilimi a tattauna da shi kan al'amura da dama waɗanda suka shafi gudanar da mulkin ƙasa don ga su sunayen yan majalisar Umar wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umara wa mushawaratihi su al-qurra'u dinnan sunayen yan majalisar Umar sune kuma abuta shawararsa kubulan kanu au shubbana sun kasance dattijai ne ko samari ne dukkan wanda ya sami satifiket na haddan alkur'ani da sanin ma'anarsa to ya cancanci zama dan majalisar Umar dan Khattab ko min karancin shekarunsa ko dan shekara 17 ne ko dan shekara 20 ne ballantana dan 40 ballantana dan 50 shine ma'anar kuhulan kaunu au bana fa qala uyayna libni akhihi sai shi uyayna ya fadawa dan dan uwansa wato kenan ya fadawa al-hurr bin qais yace yabna akhi yace ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hadha al-amir naga kana da shiga a wurin wannan shugaban a wurin wannan sarkin kaga shi ya zo daga kauye ne dan wansa kuma mazaunin gari ne sai ke cewa na kana da shiga a wurin shugaba din nan fasta'zilli alaihi nema min izini in je in gaishe ka nema min appointment in je in sadu da shi fa adina lahu umar radiyallahu anhu sai umar dan khattab ya nema masa izini a sai kai fa azna lahu umar radiyallahu sai umar dan khattab ya bashi izini cewa ka ce yazo lokaci kaza da dakhala yayin da ya shiga wajen umar dan khattab qala abin da zai fara cewa shine hi ya ibn khattab lafazin hi a larabci da yawa ya din dauri hi ha babba da wasu likasa shine hi hi ya dauri go hi wato kiyaye kanka ji tsoron Allah yi taka tsantsan ya bin al-khattab ya kai dan khattab fa wallahi ma su tsina jazza idan ka zo rabo baka babu mai tsoka wala ta hukumu fina bil adl ko baka hukunci tsakanin mu da adalci lafazin al a larabce yana nufin kai guda na itace kai na kirare guda shine al-jazl to amma sai ake amfani da al akan dukkan kyauta mai gwabi kyauta mai kauri yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma tu utina al-jazl baka ba mu kyauta mai gwabi gwabi wala tahkum fina bil adli ko baka hukunci tsakaninmu da adalci Ina shigowa abin da ya faɗa masa kenan fa ghadiba umar radiyallahu anhu sai umar dan khattab yayi fushi hatta hamma an yuqa bihi har saura kirsi ya auka kan wannan mutumin ya ci gaba da dukan shi ya tasa shi fa qala lahu al-hur sai al-hurr bin qais ce da shi ya amiral mu'minin aikin al-qurra'u din yazo yace ya amiral mu'minin ya sarkin mummunai inna allaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce da annabinsa tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin khudhil afwa ka riki afuwa da rangwame idan an yi maka ba daidai ba وأمر بالعرف كذلك ka rinka umarni da kyakkyawan al'amari wa a'rid قبل jahilin ka kawar da kai gabanin jahilai in sun maka الجاهلين kar ka mayar جاهلين martani wa inna hadha min ba dan cikin garin Madina bane ba kar mutanen kauye suke da su ina nufin shi ba dan cikin garin Madina bane ba ko ba haka ba alwala da dukkan ma asalin kai duk kowa dan kauye kowane kowane binni ai asalin sa da ne? wa inna hadha min al-jahili wallahi ma jawazaha umaru hina talaha alayhi marwayacin wannan hadisi abdullahi dan abada ce wallahi ma jawazaha umar yace wallahi umar bai ketare wannan aya ba hina talaha alaihi lokacin da shi al-hurr bin qais ya karanta masa ita wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala dama Umar mai tsayawa ne inda littafin Allah ya tsaye da shi cik in littafin Allah ya ce a tsaya to zai tsaya wato kaga shi ya zafuta yayi fushi amma bai dauki mataki akai ba to kaga amfanin fadawa kenan in sun zanto alqurra'u amfanin yan kabinet kenan na gidan gwamnati in sun zanto alqurra'u amma idan ya kasance masu fushi da fushin wani ne kaga Umar din yayi fushi bai ra'ayi ba ma ƙara zuga shi ba ai za su cigaba da tasa wannan mutumin ne kafin ma ayi umarni ka je fara kanka ta da sarki ai kama ka san wani wani dashi ka je ka ciwo wa kanka to wannan wato yadda ake son shugabanni su jawo malamai kusa da su kenan abin ke da malamai masana addini waɗanda suke masu tsoron Allah ba ya kowane malami ba kuma ja kusa da su ba su zama yaranka ba a yau ko da an ɗauke ka a matsayin wato a malami a fada ko malami a wurin gwamna ko malami a wurin chairman na local government ko a wurin hakimi fadan sai ake yi mun ga waɗanda suke da sunan malamai kuma an ba su mukami na malamai amma sun karɓe aikin yan security da aikin kowa da kowa ba da aikin yan protocol ma sai ga kujerar da gwamna zai zauna wani mai bada shawara kan harkokin addini yake gyara ta to dan Allah wata shawara zai bayar game da addini aikin yan protocol ne fa aikin yan security ne fa domin in aka samu ba su je sun lura da kujerar ba a kafar ta ɗaya ba ta da kyau ya kasance gwamna ko mai ko wani shugaba ya zauna ta zame da shi wa za kama da laifi mai ba da shawara kan harkar addini ko yan protocol da yan security to amma ya karbe aikin su gaba daya to ya zai ba da shawara gaba da addini a to kaga wannan shine abin da ya lalata mana shugabanci a nan kasar waɗanda suke kusa shugabanni ba masu tsoron Allah bane ba ko shugaba na son alkhairi baya samun agazawa daga waɗanda suke kusa da shi ko shugaba zai yi sharri baya samun a yi ja'in ja a ce bai kamata ba daga wajen wanda suke kusa da shi kawai kallo ake bai yake so sai a dora shi akai kai hasali ma in zai alkhairi sai a hana shi in zai sharri kuma sai a dora shi akai to shi yasa shugabanci bai lalace mana kuma shi yasa za mu daɗe mu zanto kurar baya a cikin al'umma mu musulman wannan kasa saboda babu shugabanci duk al'ummar da ba ta da shugabanci ko ba za ta iya dorewa ba la yasluhu an-nasu fawda la farata lahum wa la farata idza juhaluhum sadu babu yadda za a yi mutane har kawai a hargitse babu shugabanci ya kasance su gyaru su inganta ba zai yiwu ba in ko waɗanda ba su san addini ba ne suka wuce gaba kuma babu wanda ya san addini kusa da su da zai faɗakar da su su ji to babu yadda za a yi kuma a ce an samu shugaba ya san tun shugaba na da shi ya babu lalufa rufa mana sai wa ana bi sa'idin samura tabin jundubin radiyallahu anhu qala لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه ya kamata a cikin hadisin da muka karanta mu ga menene dangantakar hadisin da babin tun da yana magana akan babin wa girmama malamai da ma'abuta falala to a cikin hadisin ne mahallu shahi cikin wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas to haka din ne amma ba za mu ce matsayin hurru bin qaisi kadai ba matsayin alqurra ta yadda Umar ya jawo shi kusa ya jawo shi kusa da shi ba tare da lura da yawan shekarunsu ba in samari ne ma in ma waye da in dai mutum yana cikin qari'i to sune a kusa wannan ya nuna kenan ana girma mutum saboda wannan matsayin da yake da shi na ilimi wannan hadisi na Abu Sa'id Samura bin Jundub radiyallahu anhu qal yati laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika na kasance a lokacin manzon Allah tsara da mace tabbata gare shi gulaman ina yaro karami fa kuntu ahfazu anhu sai na kasance ina yawan haddace duk abin da naji manzon Allah ya faɗa fa ma yamna'u min alqawli in an zo ana tattaunawa wa ya haddace kaza wa ya rike kaza ba abin da yake hana ni yin magana illa anna ha huna rijalan sai naga a wurin akwai mazaje manya hum asannu minni sun fi ni shekaru Zai in baki na yi ko na sani ba na magana kuna ji da kyau yana yaro karami a lokacin manzo Allah yawanci da abin da manzo Allah ya faɗa zai haddace to idan an zo ana muzakara idan an zo ana kacici kacici sahabbai suna tattauna kan waɗansu matsaloli na addini ko ana neman wa ya haddace kaza wa ya haddace kaza yana ji gashi fa ya haddace amma yana ganin ga manya wanda sun fi shekaru ba su ce ba bai kamata ya fara yin magana ba sai ya shiru wannan kawai ya hana shi magana a ga ladabi ke ne za ga irin wannan ladabi yanzu duk babu shi wannan ladabi yanzu babu shi dukkan wanda ya taso ya san cewa dai yawanci iyayenmu a irin wannan nahiya ta mu hada da shekaru ashirin da kaza baya shekaru talatin baya yawanci idan manya suna magana da kasa baki za ga an kalle ka da an kalle ka san me aka ce ka san me aka ce kallon kawai ka san me aka ce ma'ana tsaya daidai matsayarka to amma yanzu babu wannan babu wannan ko alama yanzu yaro dan karami saboda al'adar turawa ta shigo cikin mu yaro dan karami dan shekara hudu ko biyar ba wasu ne magana ce ba ba kariya ko ban yi da riya ni ta daga ta wuce ko wallahi ba ba kariya kake ba saboda al'adan turawa ta riga ta shigo cikin ta ce ma ya waye ko na na ma sai waye ke na asiri وعن anasin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه hadisi an karɓo daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma akrama shabbun shaykhan lisinni ba yanda za a yi wani saurayi ya girmama wani mai shekaru saboda shekarunsa illa qayyada Allah lahu man yukrimuhu inda sinni face shi ma sai Allah ya bashi wanda zai girmama shi lokacin da ya manyanta ma'ana idan an samu wani saurayi ya girmama wani dattijo saboda shekarun dattijan to shi ma wannan saurayin Allah zai bashi wanda zai girmama shi idan nasa shekarun su zo idan manyanta idan ya manyanta haka hadisin yake nufi rawahu tirmidhi wa qala hadisun garib hadisi ne zaifi an gane ku to a takaice dai a cikin wannan babi mun fahimci wato ladabi na zaman tare na girmama manya na girmama masu ilimi na girmama masu falala babi na gaba babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyarati al mawadi'i al fadilati babin da yake magana dangane da ziyaran ahlul khair ma'abuta alkhairi da yace ahlul khair a dunkule alkhairi ya shafi ilimi alkhairi ya shafi ayyuka na addini alkhairi ya shafi jihadi alkhairi ya shafi kwazo a kowane fage cikin fagen rayuwa dan yadda mutumin da ya zauna yake karantar da mutane bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko yake tafsiri ko yake karantar da fiqh yana cikin mabuta alkhairi ko baya ciki yana ciki to haka dukkan mutumin da yake kokarin unguwarsu kwararansu lungunsu ba mu gudanar ruwa mai kyau karamar hukuma ba ta yi ba gwamnatin jiha ba ta kula ba sai dai gyarawa mutane shi ma ya shiga cikin mai ahlul khairi ko suna kamfar masallaci sai ya gina musu masallaci ko ga na da sai ya fara da shi ko ga makarantar islamiyya babu sai ya gina ko ga ta da ajujuwa sun yi kaɗan sai ya kara duk ya zama cikin mai ahlul khairi irin wannan ya halatta a kai musu ziyara kawai dan a sa musu farin ciki a zuciyarsu ina fata an fahimta dan kai musu ziyara din sai kada musu ne kwarin gwiwa babu ziyarati ahli khairi babin da yake magana dangane da ziyartar dukkan waɗansu ahalin alkhairi wa mujalasatihim da zama tare da su me yasa ake son zama tare da su dan ka ne irin alkhairin da yake tattare da su an gane ku dan kai ma sai ka koyi alkhairi tattare da su wa suhbatihim da abokantakar su an gane ku ko tafiya za a yi wani wuri kaga ga suna cikin ayari sai ka shiga hima a tafi daga cikin ayarin su wa mahabbatihim da kaunar su a zuci wa talabi ziyaratihim da neman su su ziyarce ka ka nemi su kawo ma ziyara wa du'a minhum da neman su yi maka addu'a su ma abuta alkhairi duk dalilan shari'a sun nuna haka wa ziyaratil mawadi'il fadilati da kuma ziyartar waɗansu wurare masu falala wato babin zai magana kan waɗannan al'amura ciki da kaza da kaza da kaza da ziyartar wurare masu falla idan wuri mai falla ne shari'a ta yadda a ziyarci wannan wuri don saboda fallalar wannan wuri kamar masallaci ko wani abu kamar haka قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي هقبا إلى قوله قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله تعالى وبنجي تعالى ياتي وإذ قال موسى لفتاه تنا lokacin da annabi Musa ya faɗa wa yaransa da yake masa hidima akan ce fata ana nufin saurayi haka akan ce fata ana nufin bawa haka akan ce fata ana nufin alkhadim yaron gida mai maka hidima duk yana ɗaukan ma'anar haka a larabci wa iz qala musa li fatahu tunawa al'ummar ka lokacin da annabi musa ya faɗa wa mai masa hidima da zai yi tafiya ya tafi tare da shi shine yusha ibnu nun yusha kenan ibnu nun game da hadisi yana cikin bukhari tuna lokacin da annabi musa ya ce da shi la abrahu ba zan bar wannan ba zan gushe ba ina tafiya ina tafiya hatta ablugha majma' al-bahrain har sai na je mahaɗar tekuna guda biyu inda Allah ya masa isharar cewa zai je ya gamu da wani bawa cikin bayinsa wanda Allah ya ba su hikima ya ba shi wani nau'i na ilimi irin wanda shi annan Musa bai da shi to wani tekuna ne guda biyu waɗansu malaman suka ce da tekun Rome da kuma tekun Fasha Mahaɗarsu. ina fata an fahimta karshen tekun fasha daga gabas karshen tekun rum daga yamma wani ɗan ziri akwai inda suka haɗu da juna a nan ne inda annabi Musa alaihi salam yi je samu annabi Khadir alaihi salam majma al-bahari ne ke wato wannan ko ya faru ne kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da wani mutum yawa annabi Musa tambaya cewa shin a ban kasa ka san wanda fi ka ilimi yace sam babu wanda fi ni ilimi to wannan magana a matsayinsa na annabi wato ba haka ya kamata yi ba inda wani gama garin mutane ne ya faɗa haka da ba laifi domin ku fahimci tambayar shin akwai wanda ya fi ka ilimi yace ni kan ban san wanda ya fi ni ilimi ba in wani gama garin mutane ne zai iya samun mafita ma'ana na ta iya yiwa akwai ni ne ban san shi ba ko ba haka ba amma a matsayinsa na annabi ko da bai san wanda ya bishi ilimi ka ai ya san Allah bishi ilimi ya jingina zuwa ga Allah rashin jinginawa zuwa ga Allah din nan sai ubangiji ta Allah ya masa so dauki kai ta neman ilimi zai je ya samu wani da zai sanar da shi wani abin da bai sani ba kuma a nan kasarin duniya da ake ciki kuma ga sun yi zamani ɗaya da shi yana wata duniyar daban da shi bai san shi ba shi ma bai san shi ba aka ce ya daure kaya ya bayan ya daure kaya yanayin bawa da zai masa hidima kaga tafiyar neman ilimi ba da guzurinsu kar ya kushe yana tafiya har sai ya je wajen wannan mahadar ruwa din guda biyu mahadar teku biyu an gane ku kifin da yake dauke da shi a cikin sanko zai neme shi ya rasa to in ya ga ya nemi kifin ya rasa to kar ya tafi nesa a nan wannan bawon yake wanda aka ce zai sanar da shi abin da shi annan Musa bai sani ba shine da haka sai annabi Musa ya ce da shi saurayin nan da ya kirawo shi to tafiya ba za mu za ka yi min hidima a hanya za ka yi mun kaza za ka yi mun kaza rike mun kaya mu tafi kar ka tambaye ni na zama ba zan gushe ba yana tafiya har sai na je majma al-bahari ne a lokacin shi kanshi bai san ina ne majma al-bahari ne ba amma ni masa kwatance tafi ubangiji ya nuna masa ya buri kaza ya buri kaza har zuwa zai je wuri kaza aw amdiya uquba ko in yi ta tafiya hukuban lokaci mara karfi ko lokaci mai tsawo ma'ana ba zan ajiye guzuri na tafiya ba jakata ta tafiya bandata ta neman karatu ba har sai lokacin da na je ko in cinye lokaci mai tsawo wajen tafiya din rayuwata ta kare hanya falamma balaga majma'a bainihima siya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba yayin da suka isa wajen yayin da suka je daidai inda majmu'ul bahrain suke ba su san su zo wajen ba kaga wannan ke nuna annaba ba su san gaibu ba gashi ya zo waje bai sani ba suka yada zango a wajen suka huta suka ajiye kayan su suka huta bayan sun huta suka ɗauki kayan su suka tafi amma sai suka manta da sanho wanda wannan kifi na suke ci tafiya suke da wuya shi kuma kifi sai fito daga cikin wannan tsoho sai fita sai shiga cikin teku alamar nan ne annabi kadar yake gashi sun zo wajen ba musu fattakhadha sabilahu fil bahri sarfa kifi kan sai cikin teku yi tafiya ma jawaza bayan sun ketare wannan wajen sun wuce majma al baharin din an yi gaba ana ta tafiya qala li fatahu sai annabi Musa ya ce da saurin da yake masa hidima atina ana kawo mana kalacin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun game da wahala a cikin wannan tafiyar tamu sai tafiyar neman ilimi annabin Allah ma ya sa wahala ballanta na kai dole wata rana ka tawo daga gidan kai a kasa dole wata rana ka tawo akan keke ana iska ana guguwa ana waye dole wata rana mashin ɗinka basement ka yi fati dole wata rana an tashi ruwan damana da dukan ka kuma ya ja block block ɗinka ya ja bakin mai wannan za ta faru ga wasa Musa ce da katlaki na min safari da haza kai da abin da ka ba a wancan a waje ara'aita iz awayna ila sakharati fa inni nasitu al-ut sai ce wa yaron nashi shin ka iya tunawa lokacin da muka tare wajen fallan dutsen nan muka yada zango muka huta fa inni nasitu al-ut sai dukai wannan yaro yake faɗawa a nan musa wa ma an sanihu illa shaytan an ba wanda ya mantar da ni wannan shaytan ne kawai ya hana ni tunawa ma'ana shaytan ne ya mantar da ni to wannan shine ladabin zance manzo Allah ce karka ce na manta sai dai ka ce an mantar da ni imana musamman wajen Qur'ani Yaya ya sura kaza ka ce na manta sai dai ka ce an mantar da ni in ko ba haka ba ko ka jingina in za ka jingina waye mantar da kai sai ka jingina wa shaitan don ya ce ba an sanihu illa shaitan an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba dinan can saraba nan kuma ajaba قال ذلك ما كنا نبغي annabi Musa yace zalika ma in dai har a can ne kamar da kifin dama haka muke so an ce idan na zo wajen zan manta kifin ko kuma zan bar kifin ko zan bar sakon da kifin ke ciki zalika ma kunna nabghi yo anan ne muke nema har muka wuce musari ba to shine nan waɗansu malamai suka ɗauki wata fa'ida kuma suka ce kaga a cikin umarnin Allah ba a shan wahala sai in an wuce Allah ya inda Allah ya ce a tsaya an ce su je mutu bare ne sun zo ba san bada malfari ne ba suka wuce eh. da suka wuce sai annabi Musa ce laqad laqina min safarina hadha yaushe kafin a je bada malfari ne ko bayan an kidire wannan ma jawaza ne da mutum ya bi da sai ya sha ko ko mu lada ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا التي فارتد سيسك يقول سك جويو على آثارهما سنبن ساوى ينصر سك وتدا قصصا بيبيتا an gane ko suna ta bin su eh suna mun tabi eh mun bi jikin wannan gezar eh mun bi jikin wannan sabara da eh jikin wannan da zuwa lalle mun biyo ta nan suna ce da sawon su har suka inda suka bar wannan ki فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما sai suka samu wani bawa cikin bayanmu mun ba shi rahama daga gare mu mai ce rahama annabtaka annabtaka galibi a cikin qur'ani akan ambaci rahama ana nufin annabtaka Allah sai ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون أهم يتقسمون رحمة ربك الأمر كان بيع سيدان لما أنتوا ردي كما دا أبن كافر يسكا سي آية تتكافونا يا إلسكا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عزيز ina ma a ce qur'anin nan an saukar da shi ne kan wani mutum mai girma a maka ko a ta'if dan me za a nemi talaka shi shi za a baiwa sako na alqur'ani a nemi wani babban mutum mana a nemi wani dan dangi mana haka suke cewa sai Allah ce a ya kasan wata rahama so suke rabar rahama din kaga nan me yake nufi da rahama annabi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير atinahu rahmatan min indina mun ba shi rahma daga gare mu wato shi annabi sadar kenan wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi wani ilimi na musamman daga gare mu ilimi ladunni ilimi da ba sai da je wurin malami ya koya ba kai tsaye daga Allah zuwa gare shi shine al-ilmu ladunni qala lahu musa kaga shine musa mutum bai hada ce qur'ani bai zai zama ne dan rufin shi shine sai ya bude sai ya rubuto ko ina faɗa ne dan wanda musu haddace Qur'ani ba su jawo shi zuwa su haddace ko ba haka kaga idan za a karanta da wannan riyadu salihin ka haddace Qur'ani ba malin imamu nawawi ce, qalla wa ta'ala wa iz qala Musa li fata wala abrahu hatta abulga majma al-bahrin aw adhiya huquba ila qawlihi qala lahu Musa hal attabi'uka ya kyale tsakiyar ila qawlihi ya zaka ka faɗe ta kai ma sai dai ka ce mana ila qawlihi kike ne tsakiyar masu ba hada ce mana a ah, ba na so in shiga wannan fagen dan ba shi muke ciki ba qala lahu musa da annabi musa ce da shi hal uka ala an to tu'allimani mimma ullimta rushda shin ka bani izini shin ka yarda in bi ka domin ka sanar da ni wani abu min ma ullimta cikin abin da aka sanar da kai rusdan wani abu na shari'a wato annabi Musa ya ladabi kenan a wurin sa kaga anan gurin mahallu shahida cikin wannan kissa annabi Musa ya yi tafiya zuwa ga wani ma'abucin falala ina fata an fahimta ya yi tafiya zuwa ga wani ma'abucin falala saboda falala zai ke tare da shi kuma da yayi yayi ladabi a gare shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusida imam al-qurtubi yace fi hadha min al-fiqh rihlatul alimi fi talabil izdiyad min al-ilmi a fikihun da zamu fahimta karkashin wannan kisa ta annabi Musa ya halatta mai malami ya sake yin tafiya don ƙaro ilimi ko bai halatta ba <laughs> wal isti'anatu ala zalika bil ya halatta in zai tafi ma ya tafi da mai rike masa jaka wasahib ko wanda zai dauke masa kewa akan hanyar tafiya in zai biya wa kansa tiket kenan waqti na bi liqa'il fudala wal ulama da neman mutum ya gamu da alfudala duk inda ya ji mutum mai falala mai kima mai daraja mai ilimi yayi kokarin haɗuwa da shi wal ulama da malamai inda duk mutum ya ji wani malami shahararre ya halatta yi neman saduwa da shi wa in ba wa in ba da ko da garin sa yayi nisa kana nan sai ka ji an ce ai akwai wani shahararren malami a Sokoto yana kaza yana kaza yana kaza kawai ka yi tafiya saboda ka je ka ganshi ka ji bayanansa ka halarci darasin su kwana ɗaya ko biyu ko sati ɗaya ko gurgurdan yadda musulun ka yanke maka matsalar ne kar ka je ka kawo malami annoba ba da faɗa mu gaskiya tsakani da Allah kar ka je kawo malami matsala me ka kawo malami matsala malami ya fito daga darasi sai ka da kalle da daga ina kake daga gari kaza kuma ni ba kwanka ne ina zai aje ka kwana nawa za ka yi wa zai baka abinci uku a yi ne idan ka rashin lafiya wa zai kai ka asibiti maganar ban ɗaki maganar mai duk wa zai baka wannan sabulun wanke sabulun wanka kan kan kama malami matsala malaman da yadda suke yi idan mutum yana daga madina ya ji labarin wani babban malami a bagadad sai ya sa ya ta tara kuɗi nawa zai ishe shi zuwa bagadada nawa zai ishe shi ya wata biyu nawa kuma zai dawo da shi madina in ya sake wannan kudin sai ya hada sai ya tafi da su da ya ga kudin sa ya kusa karewa saura kwana uku ko hudu sai da bizin ne a wurin malami zai ya dawo garin sa kaga zama yake nan na fi sabi da zai to yau duk wanda yake son ya bi kimar ilimi ya ga darajar ilimi tsarin da ya kamata ya wa kansa yaya za ka yi da guzurinka cinka da shanka da sauransu amma duk mutane yanzu ba sa wannan kawai an riga an saba sai kawai ka ga mutum ya zo a ah, ya zo da gari kaza wallahi ya ji labarin ka ya zo karatu ya ji labarin ka ya zo karatu amma bai yi sanin aina zai zauna ba cikin iyalin ka zaka zai zauna za ka kawo masa gida ne garin ka biya masa kuma kana karantar da shi za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza idan an samu malami yana da hali da zai iya ɗaukan wannan ne sai ya yi tare da su wani ya ce shi har wata shida wani ya ce kaza in akwai irin wannan tsarin to sai ɗalibai su zo su yi karatu su ma malami cikin kwanciyar hankali su cikin kwanciyar hankali amma idan ba irin wannan tsarin ya za a yi karatu to ga yake cewa ya halatta mutum zai tafi neman ilimi ya tafi da kaza kuma in ya ji labarin malamai ya tafi neman su wa zalika kana fi da'ab as-salaf as salih wannan ya kasance shine ɗabi'a ta magabata na gari da suka wuce baya sahabbai da tabi'ai wa bi sababi zalika wasala al-murtahiluna ila al-hadd da irin wannan ne su masu tafiya daga gari zuwa gari din nan suka samu rabo mai tsoka na ilimi wa hasalu ala sa'yin naji ko wa hasalu ala kuma tafiyar su ta ci nasara farasakat lahum fil ilmi aqdam sai ya kasance kafafun su sun samu kafuwa a cikin fagen ilimi wa sahha min wal adri wal fadli afdalul aqsam kuma ya kasance abin da suka samu na ambatansu da samun lada da falala rabo ne wanda ya fi kowanne girma قال البخاري قرطبي يتي بخاري يتي ورهل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث جابر بن عبد الله صحابي لكن صحابة من الله ga wani hadisi sun ji shi da wani sahabi shi ya manta hadisin ya kuma tuno wanda ya san wannan hadisin yanzu ya koma sham da zama tunda manzon Allah ya mutu ya koma sham da zama sai ya tashi ya hau doki ya yi tafiyar wata ɗaya don ya je ya jiwa wannan hadisin tsaya hadisin da da ya san shi ba ka ga yiwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yanzu ɗalibi ne ke so ya karatu a wurinka shi ke so ya tsara ma lokaci da kansa na ka karantar da shi ɗalibi ne ke so ya maka fitawa amma shi yake so ya faɗi lokacin da zai zo ba lokacin ka ba kai malamin kai ka sai ka haƙura tun da lada kake so shi ya baka ya yi baka dictating din mai ya kamata don shi da tabi'ar ma kun ga yadda wato shi idan muka dauki rayuwa irin wani yanzu da annan musa da annabi kadar wai fa da annan musa ya fadala ko shakka ba annan musa ya fadala amma tare da haka tun daga waɗansu mas'aloli na ilimi da bai sani ba aka tura shi je ya koya da ya je bai tuno a garinsu shi ma malami ne ba bai tuno a garinsu shi ma limami ba ne bai tuno a garinsu shi annabi ko mursali ko mene ne ba sai ya tsaya ya yi ladabi yadda kamar sabon ɗalibi da bai taɓa sanin komai ba don ya koyi waɗannan al'amura aka ba shi ka'idojin zama a wajen kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza bisa ga wannan sharadin aka tafi da ya kasa da ya aka sallame shi daga makarantar dan abin da ya samu aka sai ya isa ha za ka raku bainu wa bainika sau na biyu ka bi tawil ba lam tasata alaihi sabra amma safinatu fa kana li masakin amma kaza kaza fa kana kaza amma kaza kaza wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasata alaihi sabra je ka tafi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yace da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka lallashi kanka ka hakurtar da kanka ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke bautar ubangijinsu Abdullah da Abbas yad'una ayyabuduna kina bil ghadati wal ashi safiya da yammaci yuriduna wajha suna neman yardarsa wannan aya ta yi kama da makamanci da makaranta a baya ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين kada ka kori waɗannan mutanen da suke neman yardan ubangiji su suke bauta masa safa da yamma zuwa mun karanta wannan a baya ko mun karanta a baya hadisin da ya inganta cikin sahih muslim daga sa'ad bin abi waqqas yace akan mu da wannan aya mu talakawa mu da ni da bilal da mu'az ne wa rajulun min huzail da wani mutum cikin huzailiyun yace wa rajulan da wadansu mutane guda biyu la usammihi ma bari rike sunayen su bayan yace mu da nan ne muke cikin talauci da halin kakanuka kai. muna tare da manzon Allah sai shugabannin Qurayshawa suka zo sai suka ce da manzon Allah ko ruwa nan dan mu mu zauna tare da su amma in dai suna tare da kai ba za mu zama shiga musulunci ba dan kar a zauna magana su koma bai za su kuma talakawa jari su can farko ke sa'ad bin abi waqas ce fa waqa fi qalbi an-nabi sai wani dan tunani daras ya darsu cikin zuciyar manzo Allah a yi haka ko ba za a yi haka ba sai Allah ya ce wala taqrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kar ka yadda koro waɗanda suke bautar ubangijin safiya da yammaci suna neman yaddarsa wai dan saboda tsammanin wancan yanzu kar ka kore واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا saboda da saboda haka sai manzon Allah ya ce gaba zama da wannan wato kenan wannan na nuna ma'abuta falala ta ilimi da imani da musulunci ko da ba su da kuɗi ana girmama su saboda ilimin da imanin da musulunci mutum ne mun san shi ya shahara da kiyamun laili akan girmama shi saboda kiyamun laili dinsa mutum ne mun san shi da yawan sharan masallaci da yawan ayyukan alkhairi sai a girmama shi saboda wannan ina fata an fahimta ko da baya da kuɗi ko da baya da wani ina mutumin da ya mutu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake share masallaci mace ko namiji ɗaya daga cikin su ya zo watar waya namiji ya zo watar waya mu yana share masallaci sai ya kasance da ya mutu cikin dare bai suka maza suka je suka kai shi sai da aka waye gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai ina wani aka ce ai ya tuka je da dare sai ce halla azamtu muni ina ma kun nemo ni wani kuma ya cika ku kira wani ba su kuma suna ganin kamar wanda al'amarin ba wani babban al'amari bane da sai an je an gaito manzo Allah su kadai ma sun wadatar sai manzo Allah ce mu je ku nuna mun kabarin aka je aka nuna masa kabarin sa ya tsaya ya sake masa sallah yi masa addu'a ba wai dan ta waɗancan ba dai ba dan ya nuna musu matsayinsa. sa sharan masallaci shahar da ita kaga alkhairi alkhairi ne mai yawa to dan Allah yau muna girmama mutane ne saboda waɗannan alkhairan ko saboda wani abu na duniya kaga saboda duniya ne fa وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها wannan hadisi an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi yace Abubakar ya faɗa wa Umar ɗan Khattab Allah shi kare yadda gare su biyu ba'da wafati Rasulullahi sallallahu alaihi bayan rasuwar manzon Allah Abubakar ya ce da Umar mai in talib bina ila ummi Ayman zo ka wuce mana gaba zo ka shugabance mu mana mu je wurin ummu Ayman ummu Ayman kuma baiwa ce da ta rinka kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaje ta ko daga wurin kakansa ko daga wajen Abu Talib ko daga wajen mahaifiyarsa kamar yadda aka yi sabani daga ƙarshe bayan manzon Allah ya girma ya yantar da ita ya kuma aular da ita ga Zaid ibn Harisa kun gane to sai Abubakar yake cewa Umar zo mu tafi mana wajen Umar, wajen Ummu Aiman mu je mu ga yadda ita nazuruha mu ziyarce ta kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zuruha kamar yadda manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gari sai yake ziyartar ta mu ma mu je mu ziyarce ta kaga anan gurin dattijuwa ce amma manzon Allah na zuwa ya ziyarce ta to ashe tana da alkhairi tun da har tare ne shugaban halitta to ya kamata ke nasara da haƙƙi akan sauran musulmi ma su ziyarce ta ko musamman shugabanni cikin musulmi da haka Abubakar ce da Umar zo mu je mu ziyarce ta irin yadda manzon Allah ke ziyartar ta Abdullahi dan Abba ce falamman ta haina ilaiha lokacin da muka isa wurinta bakat sai ta fashe da kuka faqala laha sai abubakar da umar suka ce da ita ma ki, me yasa ki kuka amma ta'lamina anna ma inda Allah khairul li rasulillah shin biki san ba cewa abinda yake wurin Allah shi ya alkhairi ga manzan Allah ɗan sama da abin da ya bari a nan duniya? Biki san wannan ba? Faƙalat sai ta ce inni la abki inni la a'lamu ku duba littafin ku da kyau in kun ji na na karanta yadda yake rubuce a wurin ku to kun tsira in na karanta ba yadda yake rubuce a wurin ku ba sai ku gyara fa qalat inni la abki inni la a'lamu ba la a'lamu ba akwai rubutun da yake la a'lamu an hannuna la a'lamu ne amma in ka koma hadisin cikin za ka samu la a'lam imam nasruddin albani ya tambayi kan wannan inni la a'lam ba la a'lam ashi da nace ya la kuka da na faɗa fa qalat inni la abki inni la a'lamu anna ma 'inda Allah ta'ala khairul li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wallahi ba kuka nake yi ba wallahi ina da cikakken sanin cewa abin da ke wurin Allah shi ya fi alheri ga manzon Allah saboda abin da ya bari nan walakin abki annal wahya qad kafa min as-sama kawai kukan da nake yi wahayi ya yanke daga sama amma ba kukan tafiyar manzon Allah ba dan ana yawa mutum kuka ne dan ba san me zai tarar a san ba to amma muna da tabbas abinda manzon Allah zai tarar a san ya fi wanda ya bari a nan gurin to me ne masa kuka ashe muna kuka ne sakamakon yankewar wahayi annal wahaya kad inqata min as-sama fa hayyajathuma ala alal buka sai kawai ta zabarar da abubakar da umar kuma suka fashe da kuka da suka ga suke kuka fa ja'ala yabkiyani ma'aha sai kawai suka shiga yin kuka tare da ita rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi an وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra wani mutum ya ziyarci wani dan uwansa a wata alƙarya daban فأرسل الله له على مدرجته ملكا sai ubangiji ta'ala ya turo masa akan hanyar da yake tafiya malakan wani mala'ika na musamman falamma ata alaihi lokacin da mala'ikan ya zo gare shi Qala sai ce aina turidu ina zaka Qala sai ce uridu akhalli fi hadhihi alqarya so nake in ziyarci wani dan uwata da wani dan uwana a waccan alqarya qala sai ce hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha shin kana da wata ni'ima ne da ka bashi tarubbuha wadda kake fatan hauhawarta ma'ana ya kai masa wani alheri a da yanzu za ka je don ya maka ina fatan kun fahimta qala la yace ko alama gaira anni ahbabtuhu fillah kawai dai ni na ƙaunace shi ne dan Allah azza wa jalla kala sai wannan mala'ika ce da shi fa inni rasulullahi ilaik ni kam zakadan Allah ne zuwa gare ka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahabbtahu fi Allah ya kaunace ka irin yadda ka kaunace wancan dan uwan naka saboda shi Allah ne kaga sakamakon masu kauna dan Allah ke to kaga idan kana son mutum dan aikin sa na alkhairi kaga shine so dan Allah dan bautar da yake wa Allah ta ja hankalinka ilimi da yake yadawa gina masallatai da yake gina makarantu da yake sharar masallaci da yake ayyukan alkhairi kula da kaza kula da kaza ayyukan alkhairi da mutum ke sai ka shi dan wannan to shine so dan Allah ba dan yayi maka ko zai maka ba ba dan ya alkawarta maka cewa zaka samu kaza mun sa ayyukan alkhairi kan Allah ka to kaga abinda wannan bawan Allah ya samu kenan ya kaunaci wannan dan uwa na musulmi don Allah sai Allah ya turo mala'ika ya sanar da shi shi ma Allah na san shi rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito yuqalu akan ce a larabci huli kaza. ya keɓance shi dan kaza ko ya tura shi dan kaza idza wakkalahu idan ya wakilta shi dan ya tsare abin wal madrajatu abin da ake nufi da al madraja bi fatihil da yawa mimin fataha war ra ita mara ra mata fataha at-tariqu hanya kenan wa ma'ana tarubbuha da yace hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha me yake nufi da tarubuha taqumu biha wa tas'a fi salahiha shin akwai wata ni'ima ne da take da ita wurin ka ka je dan ka bibice ta ko ka je dan ka karbe ta ko dan ka gani ka gyaru ko tana nan ma'ana ko dai zan to ka masa na alheri ka je yanzu dan sai ma ya dama maka ko kuma a'a ka ba ta ajira wata dukiyar ka ka je yanzu dan ka ga yaya take tana nan lafiya wannan ne zai kai ka ko ko me zai kai ka وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم haka daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya ce man ada maridan dukkan wanda ya je gaida mara lafiya a gidansa ko a asibiti aw zara akhallahu fillah ko ya ziyarci wani dan uwansa dan Allah nadahu munadin wani mai kira zai kira shi da babban murya yace bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila Allah zai turo wani mala'ika ya kiraye ka da wannan sautin ba lallai bane ka ji amma da za a kiraye ka zai ce an tsibta ka tsarkaka ka yi aikin alkhairi wa taba mamshaka tafiyar ka ma ta tsarkaka ta zama tafiya ta alkhairi wa tabawwa'ta min al min al jannati manzila ka samu matsuguni a gidan aljanna rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan hadisi ne hasanun li ghairihi wa bi ba'd an-nusakh gharibun a wata riwaya ko waɗansu nuska na Tirmidhi an ce gharib ne amma dai hadisi ne hasanun li ghairihi wa nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala daga Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace إنما مثل جليس wa وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا متفق عليه من ذا التي إنما مثل الجليس الصالح سندي sifar abokin zama salihi nagari wa jalisu su da kuma sifar abokin zama mummuna ba nagari ba mara kirki ka hamilil misk shi na farkon kamar mai ɗauke da turare ne wa nafikal kir shi na biyun kamar mai busa wuta ne a zuga zuki mai rura wuta a cikin zuga zuki a wajen makera an gane ku fa al misk shi wanda yake dauke da turare imma an yi in imma dai baka turaren nan kyauta wa imma an tabta minhu imma kuma ka saya wa imma an tajida minhu rihan tayyiba imma kuma wato ka ji kanshi da dada ta tare da shi ko da bai baka ba ko da baka saya ba zama tare da shi sai garin da dimmi kanshi to abokin zama na gari kenan makwabci na gari kenan an fahimta ko ko ya maka alkhairi kai tsaye ba tare da ka roƙa ba ko idan ka roƙa din kana cikin wani hali ka tambaye bashi ko ka tambaye roƙo kuma ba zai maka zuwa ba ko kuma in ma bai baka ba baka roƙa ba zama tare da shi sai ya koma ya ba kyawawan wanda to haka wato abokin zama na gari da haka idan mutum zai aboki sai ya nemi irin wannan aboki wanda za ka ribata ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku wa nafi kir mai rura wuta kuwa a makera imma an yi ba thiyabak imma dai ya kona rigarka ko tufafinka wa imma an tajida hori hurihan ta ko kuma ka ji wari na makera ta tare da shi Mutafakon alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka wato manzo Allah yana da hazaka sama da kima sallallahu alaihi wasallam domin waye ya halalo waɗannan siffofin ma a tattare da mai sai da turare da kuma mai abin nan zuga zige a makera ka halaru sifa ma ka siffanta mutum da ita ai sai mai hangen nesa وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي 'Sallallahu الله wa sallam' daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi to wancan hadisin da ya wuce bai dangantaka sa da babin babin na nuna kenan mutumin da yake nagari ana kaunatarsa kuma ana abokantaka da shi ya kamata ka yi zama abokinka dan ya ce wa suhbatihim wa mujalasatihim zama tare da shi Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kala ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan daya daga daga cikin abubuwa hudu limaliha imma dan dukiyarta wa li hasabiha imma dan matsayinta wali da maliha, da kyawunta wali diniha da kuma addininta wato abin da hadisi yake nufi haka mutane ke yin aure ba wai manzon Allah na cewa bane ku je ku nemi mai kyau ko ku nemi mai kuɗi ko ku nemi yar asali ko ku nemi mai addini a'a yana ba da labari ne yadda mutane suke wani in yi tashi abin da yake so a wurin matar da zai aura kyau fara mai kaza mai kaza mai kaza wani in ya tashi asali yake nema so yake sami yar gidan wani hakimi ko yar gidan wani minista ko yar gidan wani kwamishina ko yar gidan wani tsohon kwamishina yan sanda ko yar haka dai mutane yana neman wani babban gida ta ai matar wani ai yar gidan wani ma ke wani abin da yake kallo ke ba ruwan shi ko da za ta yi masa kowace biya wani kuma in ya tashi dukiya yake kallo dukiyar matar in ita mai dukiya ce ko dukiyar gidansu idan gidansu akwai dukiya walidiniha wani kuma in yi tashi wato addini yake kaga sai aka kawo shi daga karshe me yawa saboda masu so dan wadannan al'amuran guda uku sun fi sama da masu so dan addini in kaji har mutum ya ce ai tana sa hijabi ai tana kiyamun lele wayo yake so maka wai wai so yake na ba shi mai imani ne wato yana son ne dan wani wani hijabi da kiyamun lele da ba dabara zai maka ko idan kar ka gane manzo Allah ce fanfar bi zati dini taribat yadaka fanfar bi zati dini je ka nemi ma'abuciyar addini taribat yadaka hannunka zai wadata asalin kalmar taribat yadaka hannunka zai hadu da kasa to sukan ce hannunka zai haɗu da ƙasa suna nufin talauci a larabci to amma a nan gurin ba asalin hakikanin ma'anar ake nufi ba ana nufin kishiyar ma'anar me kishiyar talauci arziki da wadata to shi manzon Allah ke ne dan manzon Allah ba zai ba mummunan addu'a ba yace Allah saka talauci bayan ko yace ka nemi abuciyar addini munasabar cewa nemi abuciyar addini wannan shi shine kyakkyawar munasaba ta cewa lalle addu'ar alkhairi ce manzo Allah dan jumla ce du'a'iyya ba jumla ce khabariyya ba tare ba taribat yadaka bi ma'ana aghnaka Allah Allah wadatar da kai fa alayka bi zati din nemi ma'abutar addini Allah wadatar da kai wato manzo Allah sai maka addu'a ina ba dan kun fahimta eh a ah, addu'a ce kace me eh wancan eh, ana nufin eh, da masraba kasa kenan a turab shine masaraba daga daga turab an gane ko wa ma'anahu ma'anar wannan hadisi yace Imam an-Nawawi anna an-nas yaqsiduna bil 'adati min al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba al'adance mutane suna neman ɗaya daga cikin siffofin nan guda hudu ne a wurin mace ko kuɗi ko matsayi ko kyau ko addini Fa faharis anta ala zati dini kai je kaka nemi ma'abucin addini kyale maganar kuɗi kyale maganar kyau kyale maganar duk wani abu wazfar biha ka nemi ka rabauta da ita wa wahris ala suhbatiha nemi abokantuwa da ita wannan duk na nuna kenan a nemo nemi abucin alkhairi yadda zaka samu aboki na gari to kuma ka samu abokiyar zama ta gari ke ma mace yadda zaki samu kawa ta gari sai ki samu abokin zama miji na gari sai mutum ya kasance ya hada alkhairi kan alkhairi ka samu mace ta gari ka samu makwabci na gari ka samu abokin shawara na gari ka ga morewa a duniya manzo Allah dama ce arzikin duniya duka guda nawa ne yana daga cikin arzikin duniya din yace ka samu mace ta gari ka samu gida yalwatacce ka samu makwabci na gari sannan kuma ka samu abun hawa na gari wanda baya tuki wannan shi in dai mutum ya samu wannan an hada masa arzikin duniya duk sauran nafila ne mace ta gari mai jin tausayin ka mai jin tsoron Allah mai takawa mai imani ta, ta'iba abida saliha duk ita kadai sannan kuma gida a wadace ba a kuntace ba gida a kuntace ba yadda sai kana magana da matarka daki sai kuna rada rada dan kar ne ana cikin matsala Allah wadata to um, idan ka samu wannan sannan ka samu makwabci na gari sannan kuma ubangiji ya baka abin hawa na gari abin hawan nan irin inda kake idan mazaunin karkara ne kan aurensa ya samu doki ya samu alfadar ya samu jaki idan dan malaya malaya ne haka ya samu mashin ko ya samu keke idan mutumin cikin gari ne ya samu mota kan kowa dai bai hasali da yaka mutumin da yake can cikin dajin Allah daga bashi mota daga bashi jaki auraki sosai sabo haka kaji ka soja jaka wannan shi masa ya sai da mota dai da zai shiga da ita ina zai ba mai ba mai ba wai ina zai shi da ita ba ma hanyar da za a ji kada shi da ya ji shine muhimmanci a wurin to in jaki ne zan zo baya tuku baya harbi haka in doki na yin alfadari ne kaga abu hawa da gari mutumin da yake kuma haka ina wanda birni birni malaya malaya haka mota tana zuwa sau biyu ranar kasu a sati tana zuwa sau biyu ta ɗauko su tafi kasu a sake mai da su rungu sai <laughs> sai wata satin zai samu mai mashin ɗin su zuki 100 zai iya shiga cikin yaki wai samu kekensa roji ko rali ko da kenzu an dana yayin roji da rali to ya samu irin wannan kaga shi ya riga ya abin zan samu tsararrawa a shi duniya ta gama haɗuwa a wajensa gani yake duk duniyar da ba wajen bishi zai zama ba shi kadai ba kowa a gaban sai ina kararrawa da da a cikin gari ne ko mai samu abin ya samu mota lamma amin to wannan ne arziki ko da mutum bai samu wani abu sama da wannan ba Allah ya arziki. shi a wani hadisin manzo Allah ce man asbaha minkum aminan bi sirri mu'afan fi jasadihi inda hu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazatiriha dukkan wanda ya waye gari a cikin ku aminan fi sirri yana amintacce a gidansa ba wanda yake masa barazana da kisa ko kaza ko kaza ba ba ba wani abu a kansa ba mu'afan fi jasadihi ga kotin lafiya a sa. inda hukutu yawmihi yana da abincin wannan yinin ba sai ya fita ba fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazatiriha kamar an turo masa duniya ne gaba ɗaya da abin da ya samu kamar da Allah ya faɗa to amma yanzu sai ga cewa mutum yana da abincin shekara kuma ba da wadatar zuci yana da abincin wata uku ba da wadatar zuci gidan nashi ne ba haya yake ba ga abin hawa ga abincin shekara amma ba wadatar zuci a firgice ki a razane ki da ya yi lissafi a kasuwa ya ga cewa ya kamata ya samu riban naira hamsin hamsin yanzu ya samu goma goma to a ci ba ba fa faduwa aka ba ana tsammanin hamsin ne sai aka samu goma ba wa musulmi ba a so ya zama tare wannan karaya ne a nan da za a karya a duniya ba wani da karya wa ni bin abbas mun sani ne ina lura da agogo na farko dai um, ina lura cewa mintuna nawa ne muka tsaya kafin generator ya kama وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا manzon Allah ya ce da mala'ika Jibril me yasa ba za ka rinka kawo mana ziyara sama da ziyarar da kake mana yanzu ba sai ka zo yau wata rana ba ka zo ba gobe ka zo jiyo ba ka zo ba ina ma a ce kullum ka zo kai ina ma kullum ka zo da safe da yamma ka bi kenan wannan menene mahallu shahid a nan gurin mutum nagari ka kiraye shi mai ziyara wurin ka gashi manzo Allah na rabawa mala'ika jibril mai goran gayyata dan saboda kasancewa sa mutum nagari ashe mutum nagari ya halatta ka gayyace shi gidanka kun saba a kasuwa kun saba a wajen aiki ba san gidan shi bai san naka ba amma kuna mutunci kana ganin yadda yake kana ganin yadda yake kwazo da himma ko ta ka cewa ne ka mun ziyara gida mana da Allah ai mun da ka kawo mun ziyara to yoshi to rana kaza to shikenan zan to kai kuma a da lokacin sai ka shirya masa karamci ka shirya abinci ka gaito kuma makwatan ko mutum biyu ko uku ka gaito wani wanda kake ganin a cikin malamai wanda zai dan iya faɗakarwa idan aka zo aka ci abinci na azhar aka gama to shi kana aka bata na wannan makwabci na ne wani yana aiki ne kaza wannan makwabci na ne ya gama ya ɗan uwa wanda ke kuma makwabci na ne a kasuwa muna kaza muna kaza muna kaza muna alkhairi sauransu malami dan suna sa waye wa dan ba? ko ba malami ɗaya daga cikin dan tunatarwa wannan sunna ce wata yanzu an barka ya sau nawa sahabbai suke shirya abinci su gaiti manzon Allah zo gidan ya ci abinci su dama to duk wanda zaka gayyata dan tilawa cikin ke ba sai ka mutumin kirki wanda ka san saboda addinin addinin sa imma ilimin sa kalla imma ba da wajen ayyukan addini imma kaza imma kaza shi zaka kalla gashi mala'ika manzo Allah ke cewa ma yamna'uka an tazurana akthar min ma tazuruna me yake sa ba za ka kawo mana ziyara da yawa da yawa sama da yadda kake yanzu ba fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik mu mala'iku ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ba a turo mu sai da umarnin ubangiji ba sa kanmu bane mu zo lokacin da muka ga dama mu koma ya danganci umarni idan an yi mana shi lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik abinda muka baro a can mallakar Allah ne abinda muka taras a nan kasa mallakar Allah ne abinda ke tsakanin sama da kasan mallakar Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala manzon Allah ya ce la tusahib illa mu'mina kar kai aboki sai da mu'mini wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun kar wanda ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah kar kai aboki sai mu'mina kada wanda ya girki gidan ka sai mai tsoron Allah to shine suka ce me ake nufi da cewa la tusahib ai la taqsid fil musahaba wajen abota karka je ka nemo wani ka nemi sai ya zama abokinka in ba mumuni bane amma kai wani ya iya neman ya abota da kai to ba za ka masa jafa'i ba kila taron ku ya ta zama masa alkhairi amma kai ka nemo wani ku yi abota dole sai wa sai mumuni ما ake nufi da wala طعامك ta'amaka illa taqiyyun مؤمن متورع يصرف yasrifu الطعام at-ta'ami الله saboda idan mutum ya ci abinci wannan abincin ba zai kara masa kuzari da karfin jiki ba da yaduwa da hawar gaban jikinsa da karfi to idan mummuni ne sai ya amfani da wannan kazar kazar din da ya samu wajen abincin wajen ibada ka kana da lada idan fasiki ne ka ce da shi ya koshi ya tafi je fasikanci ka kara masa kuzari ya je ya ne shine hikima dai wala ya kusa amaka illa tafi amma idan ka kafiri da cikin halin da kana kai ne wata ko zaka iya bari amma ana nufin ga wani mutum ka san cewa fasiki ne tantiri jawo shi ka ce da shi ba zai sa ya daina fasikan kuma ma ƙara zuga shi zai kawai kyale shi rawahu abu dawud wa tirmidhi bi isnadin la ba'sa bihi da tare hadisin ya tsira ya ji shi don mazira ko la ba su bi din wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ar-rajulu ala dini khalilihi manzon Allah ya ce dan adam yana rayuwa ne kan addinin abokinsa fal yanzur ahadukum man yukhalil kowa da yanku ya leka ya ga waye zai yi abota da shi ar-rajulu ala dini khalilihi ma'ana idan kana so ka gane dabi'a wani da abokanansa in sun zama mutanen kirki shi ma in sun zama mutanen banza kuma shi ma da wasu tsoron yin haka shi sa kwanaki mu kuma ta bane ce su abokanai ya kamata mutum ya karkasa su kai-kai? abokanai na dindindin na kullum kullum irin wanda in an zo wurinka ba a ganka ba aka ce ina wane a bayana ya za a yi musamman sai a ce ka a sai dai ku bai wani shi ne ba ka da suke rabuwa ba to ya kamata wanan nan ya zanto mutumin kirki aboki daraja ta ɗaya ya kamata ya zanto na kai dai idan zo mutumin banza ko kai baka aikin banza ɗin tarayyar ka da shi za ta saka samu zunubi don akwai nuna yardar abin da yake kai dan in kana masa inkari ko dai ya rage ya dawo ko kuma ya rabu da kai abotar ta kare kyale shi gashi yana ta yi kuma kuna tare kuna tare yana ta yi yana ta yi ya nuna yadda ka kenan game da abin da ke koda kai baka yi kana da wani bangare na zunubi ina fata an fahimta daga nan sai aboki mai daraja ta ji wanda akan haɗu ba sosai ba daga nan sai aboki mai daraja ta uku wani sai a yi shekara ba ba ba mai neman wani in an haɗu akan titi a tafa ana biyu ina aka shiga waye waye a rasa <laughs> da kowa ya kama gabansa ba ruwan kowa da waɗannan duk ya kamata ka yi su ne gwargwadon alkhairin su gwargwadon sharrin duk wanda ke alkhairin yana da yawa ya kamata ya zama shi ne na samun darajar ta me ba su masa ya zanto mai darajar ta wanda ba da alkhairi kuma ya zanto shi ne irin ta ba a ɓata ba gaba ɗaya ba gaba ake ba amma in ba in ba ga juna ba a neman juna in an haɗu kuma za a gaisa dan an gaisa kuma daga nan za a watsa kowa kama gabansa to wannan duk wanda ya kasance irin fasiki haka ya kamata kuma koya kuka azurin kare su lokacin haba mana kan tsoron Allah har yanzu ana har yanzu kuma dai kana abin da ai ya kamata kaza kaza kaza a samu da amma in ka gano cewa zuwa ka ziyarci irin wannan zai tasiri wajen ya fahimta babu laifin da zai wata rana kawai baya tsammani sai ganka a gidansa ya wani bai kawo ka yana kan sigari na da kokarin ya kace ga ustazu ya zo gidansa haka ne wa wani abokina kawai ya gani ba ta to ba tsammani ya rasa yadda zai da tabar ya ga ya ne da yi da zai kuma da ta ba ra tare muka yi da dadewa baya tsammani yi da irin an san juna tun tunan da kike sawa ba sa tsammani kwata kwata za su ganin su to ai yau gaba ɗaya ma na ji yau ne a gidan zanta a nan gidan zanta aka shiga kici babba ko babba waye aka da aka babba ko aka samu a aka wancan abinci sai to manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce wallahi sai da shi na hawa wannan da kana kauna don ba abinci da ka kauriya ba ka bukatar komai aurina ni ne ya kamata in nemo na abu ka ba kai da kai nemo na ba amma ka shi ka zo yin wannan wallahi wannan yayi tasiri to irin wannan yana da tasiri idan mutum zai jarraba shi duk yadda muka yi mu kammala wannan babin ba zai dan Allah ya ce ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil hadisin rawahu abu dawud wa tirmidhi bi isnadin sahihin wa qala tirmidhi hadithun hasan hadisi ne dai hasan da gairi. ya inganta da Allah sallallahu alaihi wa alihi to sai mu dakata nan. abinda muka faɗa zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya zama kuma a nan ne za mu tsaya cika babu tambaya ko ɗaya kawai za a kira sallah mai sallah ko ya kama ba tambaya da farko na kai ko da ayyukan da المخلص ومحمد بن نبيه وناديناه بجانب الطول الثاني وصدقناه تسليما وعرضنا له من رحمتنا اخاه الله على الامر وعرضنا له من رحمتنا اخاه على فكما تبوا إذا تتك إلا كبر الله في الغالب أن تبوا أما تكون رحمة الله على النار هكذا يقول